inda muke tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadana mai albarka A wannan shine darasi na goma sha uku cikin jirangiyar darussa daga tafsirin suratul baqara muna cikin tattaunawa game da faɗin allah maɗaukin sarki aya ta ashirin da shida inna allaha la yastahi an yadriba masalan na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قال الله Allah maɗaukakin sarki ya ce, Inna Allah la yastahi lalle Allah baya jin kunya an riba matsalan ya buga kowane irin misali komai ƙanƙantarsa ma ba'udatan misalin sauro fama fauƙaha ko abin da ke sama da sauran fa'amman lazina amanu to amma waɗanda suka yi imani fa ya alamuna annahu rabbihim suna sanin cewa lallai shi wannan misalin gaskiya ne daga ubangijinsu wa amman lazina kafaru su kuma waɗanda suka kafirta fa yaquluna sai su dinga cewa ma za arada Lahu bi hadha masala wai mai Allah yake nufi ne da irin wannan misalin tudillu bihi kathira yana batar da mutane da yawa da shi wa yahdi bihi kathira yana kuma shiryar da mutane da yawa da shi wa ma yudillu bihi babu waɗanda yake batarwa da shi illal fasikina sai waɗanda suke fasikai mun ji wasu daga cikin bayanai da tattaunawa da malamai suka yi game da wannan aya da abin da ke cikinta na fa'idoji abin da ya rage shi ne ƙarshenta da Allah yake cewa wa ma yi dillu bihi illa alfasikina menene ma'anan alfasikun alfasikuna a nan ana nufin dai su munafakai ɗin wanda aka kira su a baya da suna innahum humul mufsiduna mabarnata wanda aka kira su da suna walakin la alamuna, jahilai wanda ake kira su da sunan fahum fi ya amahuna masu zakewa masu fagamniya a cikin dagawarsu waɗanda kuma Allah maɗaukin sarki ya kira su da kafirai kai tsaye da yace wallahu mushitun bil kafirina Allah mai kewayewa ne da kafirai to anan kuma Allah ya sake bayyana wata daga cikin siffar su shine su fasikai ne kamar yadda muka ji a baya dama malamai suke cewa waɗannan tawaga ta munafikai sun tattara dukkanin wani suna da wata siffa ta rashin kirki ta rashin imani ta rashin takawa al'imamu ibn jaririn a cikin tafsirinsa ya zo da batu akan wannan lafazi na almunafiquna a inda yake cewa daga ibn abbasin da ibn mas'udin da anas ibn rabi duka suka ce huna yu'na bil fasiqina huna almunafiquna waɗanda ake nufi da fasikai a nan su ne munafukai su ake nufi da su kamar yadda Allah yake faɗa a cikin tauba da yake cewa almunafiquna walmunafiqatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum sai Allah yace nasullaha fa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun kaga da Allah yace lalle munafikai maza da munafikai mata sashen su ne taimakawa sashe ne wajen aikin munafurci suna umarni da mummunan aiki suna hana ayi kyakkyawan aiki sannan suna da rowa shine nan wa yi aydiyahu Allah yace sun manta Allah shi ne suma Allah ya fi batun su sai Allah ya faɗi irin wannan siffar bizzat yace innal na humul fasikuna lalle munafikai sune fasikai haka nan ma da yace ma yadullu bihi illa alfasiqina daga nan sai aka ce su ake nufi daga nan sai ibnu jaririn yake cewa wa aslul fisq fi kalam arabi al-khuruj an ash-shay'i asalin abinda ake nufi da al-fisq a maganar larabawa shine fita daga cikin wani abu kamar yadda ake cewa fasaqatir raqaba idan fure ya fashe ya bude sai a ce raƙa ba wato ɗanyen fure fure ya buɗe, idan ya fita daga cikin kwansansa daga nan ne ake ce ma alfa'aratu tsera? ake ce mata siƙa saboda ta kasance mai yawan fita daga cikin ramunta mai yawan fita ta saci kallo wato taitakin advantage ba a ganinta ta fice daga raminta ake ce mata siƙa hakanan shi ma munafiki da kafiri dukkaninsu ana ce musu fasikai li khurujihima an saboda suna fita daga da'a Allah da haka ne ma Allah ya sifanta iblis wanda shine shugaban kafirai gaba daya da Allah yake cewa illa iblis kana min jini jinn fa fasaqa an amri rabbi wanda ya kin sujuda ga annabi adam shine iblis wanda ya kasance cikin aljanu da aka bashi wannan umarnin sai ya fice daga umarnin da Allah ya bashi fa fasaka an amr rabbi ay kharaja an amr rabbi saboda haka ina aka ce alfasik? fasik kamar da ibnu kasir yake fada yace yashmalul kafir wal ya shafi kafiri ya shafi musulmi mai saban Allah sai dai fasikancin kafiri fasikanci ne mummuna mai tsanani fasikancin musulmi mai saban Allah bai kai wancan ba kamar yadda al'imamu ibn qayyim yana cewa a shi fasikanci a cikin alkur'ani ya zo ne da ma'ana guda biyu akwai yace akwai mufradun mutlaq ko kuma maqrunun bil isyan ana ambatan lafazin alfusuk a cikin alkur'ani a ambace shi ko dai shi kadai ko kuma a gwama shi a ce Fusuk wa isyan fasikanci da kuma saban Allah shi wancan da aka faɗa shi kadai al-mufradul mutlak inji ibn al-qayyim yace iri biyu ne akwai fusuqu kufrin mukhrijun an millati al-islam akwai kuma fusuqu isyan la yukhriju an millati al-islam akwai aikin barna fasikanci wanda idan mutum yayi shi ya fita daga musulunci ya zama kafiri akwai kuma aikin barna shi ma sunan shi fasikanci amma wanda baya fitar da mutum daga musulunci idan ana neman misalai sai al-imamu ibn al-qayyim yake bugawa yace a al-fis al-fusuq al-mufrad yace huwa alladhi huwa fusuq kufrin ka qawlihi ta'ala da Allah yace anan da Allah yace yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira wa ma yudillu bihi illa al sai Allah ya kara yace alladhina yanquduna ahdallahi kamar da zamu ji a gaba wannan fasikanci ne da ke fitarwa daga addini da kuma irin faɗin Allah madaukakin sarki walaqad anzalna ka ayatin bayyinatin wama yakfuru biha illa A lalle ma kuma ka da ayoyi wanda suke da bayani dalla dalla babu mai bijire musu sai fasikai kaga aka ce wama yakfuru biha sannan kama faɗin Allah wa amman ladina fasaqu fa ma'awahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu azab al-hariq kaga su ma aka ce za a shigar da su wuta kuma ba za a fidda su ba kuma an kira su da suna fasikai wannan shi nau'i na farko nau'i na biyu shine fasikanci wanda bai fitar da mutum daga musulunci sai dai ya sanya shi cikin lissafin masu saban Allah shine kamar faɗin Allah wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum da kuma faɗin Allah in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu Allah ya kira ne kawo labari da suna fasiki amma ya yanzu sunan shi musulmi to sai kuma nau'i na biyu shine al-maqrun bil istiyan wanda za a ce irin kamar faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa walakin habbaballahu ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa shine wal isyan sai aka gwama da isyan to irin wannan shine al maqrun bil isyan kamar faɗin Allah maɗaukakin sarki la ya'suna Allah ma amarahum da irin faɗin Allah wa ma mana'aka izra'aitahum dallu alla tattabi'ani afa asaita amri kaga al isyan wato wani nau'i ne na fasikanci amma kuma lokaci akan gwama lafazin fasikancin a hada su da isyanin duka ambace su kamar da Allah ya ce wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum ibnu qayyim ya ce wannan shine nau'i na biyu na ainihin al-fusuq da dai maganganu da yayi da yawa a cikin wannan littafi shi na madarijus salikina fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a cikin juz'in sa na farko wannan shine takaitaccen bayani ƙari akan abin da ya gabata a baya dangane da al'amarin lafazin fasikanci cikon karatu game da waccan aya da ta gabata sai mu tafi zuwa faɗin Allah madaukakin sarki a cikin aya ta 27 allazina yanquduna ahdallahi na'am na'am Ubangiji ya ci gaba da cewa allazina yanquduna lahi min ba'di mithaqihi waɗanda suke warware alƙawarin Allah bayan an ƙulla shi wa yaqta'una kuma suna yanke ma marar lahu bihi an yusal abinda Allah ya umarni da a sadar da shi wa yufsiduna fil ard suna barna a cikin ƙasa ulaika humul khasiruna waɗannan su ne ma'asaranta wannan ci gaba da bayani ne akan waɗancan mutanen da aka ambata da siffofinsu waɗanda aka ce waɗanda muka ji bayani akan su cewa kuma yi illal fasiki a waccan aya da ta zo da magana akan misalin inna allaha la yasayi an yadriba masalan ma ba'udatan fa ma to Allah ya ci gaba da misali akan su anan yana cewa lalle su ne waɗanda suke lalata alkawarin Allah bayan an ƙulla shi kuma suke yanke abinda Allah ya ce a tadar kuma suke barna a bayan ƙasa waɗannan sune ne ma'asaranta an faɗi siffofinsu a nan guda uku wato karya alkawarin Allah da kuma yanke abin da Allah ya ce a sadar da kuma yin barna a bayan ƙasa. Allah mutumin Usaimin rahmatullahi alaihi a cikin tafsirinsa yake cewa al'adun lazi bayna wa bayna Allahi azza wa jalla kuwa imanu bi. Aka ce yankudu na ahadallahi. Alƙawarin da ke tsakankaninsu da Allah shi ne alƙawarin da Allah suka ɗaukar wa Allah cewa za su yi imani da Allah wa bi rusulihi za su yi imani da manzannin Allah fa ina hadha ma'khudun ala kulli insani malam ya ce, wannan alƙawari Allah ya ɗauke shi akan kowane mutum Allah ya kowane mutum yawa Allah wannan alƙawarin idan idza a rasulun bil ayati fa innal wajiba alayhi an yu'mina bi kowane mutum ya yi alƙawarin cewa idan manzo ya zo mishi da aya zai yi imani fa ina kabu adallah amma su waɗannan sun karya alƙawarin Allah walam yu'minu bihi basu imani da Allah ba wala bi rusulihi basu imani da manzannin Allah ba wan naqdu abinda ake nufi da yanquduna shine hallu shay'i ba'da ibrani, a warware wata magana bayan an kullata a warware wani alƙawari ko a warware wani dauri bayan an daure shi malamai sun yi sabani game da ta'ayinin me ake nufi da ahdullahi alaihi amma wannan magana da ibn Sirin ya kawo dunkulalliya ce mun dai ji cewa warwarewa shine iftadi ki ba lalata abinda aka riga aka kulla aka yi aka yarjejeniya a kansa al-allama ibn ashur a cikin at-tahrir wa tanwir shi ya tafi zuwa ga cewa wannan alƙawari shine alƙawarin da Allah ya dauka alƙawarin da Allah ya ba mu labari cewa an ɗauka tsakanin ‘yan adam da Allah maɗaukakin sarki a cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budu abudu shaytana innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan kafira a cikin surah yasi. Allah yace Allah zai tambayi mutane alam ahad ilaikum ya bani adama ashe ba mai alkawari da ku ba ya ku mutane Allah ta ta'budu shaytana cewa kar ku bauta wa shaydan innahu lakum aduwwun mubin cewa shi shaiɗan abokin gaba ne mabayyani wa an ibuduni ko mun yi alkawari da ku akan cewa ku bauta ta mani ku hadha siratun mustaqim kuma cewa wannan shine tafarki madaidaici bauta Allah da gujewa bautar shaiɗan? wannan shine ra'ayi na farko wanda al-imamu al'allama tubna ashur ya faɗa a cikin at-tahrir wa na tafsirinsa shi kuma al'allama tubna kathirin ad a cikin tafsirin Ƙur'an al-azim yake cewa wannan alƙawarin da aka yi ishara a nan shine alƙawarin da mutane suka ɗauka tsakaninsu da Allah lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya fitar da su daga jikin annabi Adam. Ubangiji yana ba mu labari cikin suratul arafi yake cewa wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha fasina bungije yake cewa ka tuna wa mutane ka labarta musu lokacin da Allah madaukakin sarki ya fidda ga baki daya zuriyar annabi Adama dukkaninsu ga sunan Allah ya tambaye su yace alastu bi rabbikum ba ni ne ku ba ga baki ɗayanmu muka ce bala ya Allah kai ne ubangijinku Allah ke to a hirɗinku kada wani daga baya zo ya ce bai san da wannan alƙawarin ba ko wani ya zo ya ce ai shi saboda an haife shi a gidan kafirai ne auta qulu inna ma ashraka aba'una min qablu wa kunna dhurriyatan min ba'dihi kawai ya ce saboda iyayen shi kafirai ne shi sai ya zama kafiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da labarin fili a cikin hadisi wanda al alhaki al-Hakim a cikin al-Mustadrak cewa lokacin da Allah ya gama halitta Annabi Adam bayan an yi duk wancan zamu zo mu karanta a nan gaba kadan insha Allah tarihin farkon halitta sai Allah madauki sarki ya ɗauki hannunsa mai tsarki sai ya dafa gadon bayan Annabi Adam sai dukkanin zuriya Annabi Adam suka fito ga baki ɗaya a wajen suka rusuna a gaban Allah na farkonsu da na ƙarshensu kowa da kowa da ni da kai da mu duka wannan shi ake ce ma hayatu alamin zarri wata rayuwa da aka yi a wata duniya wata takaitacciyar rayuwa to a wajen sai Allah ya tambaye mu ga baki daya Allah ya ce mana alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba Allah ya ba mu labari ya ce sai muka amsa gaba ɗaya muka ce bala tabbas kai ne ubangijinmu ya Allah sai Allah ya ce to ka shedinku ka ya ku ɗan adam kada wani ya zo daga baya ya ce da ta yi wani alƙawarin ba wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum Allah ya kafa su shaida akan kawunan su yace ba ni ne ubangijin ku ba qalu bala shahidna kowa yace mun shaida Allah kai ne ubangijin kowa a wajen da ya kafirci ne Allah yace to kada fa wani ya zo daga baya yace bai san da wannan alƙawarin ba kada wani daga baya ya zo yace wai shi an haife shi iyayen shi kafirai ne shi zai kafirci shine Allah ya ce an taqulu yawmal inna kunna an haza ghafilin ku ce mu ba mu san an yi ba to ko da ba ku san an yi ba yanzu Allah ya ba mu labarin da da haka mun sani da labarin da Allah ya ba mu ibnu kathiri ke cewa wannan shine shine naqabu ahadillahi bayan da mutum yayi alƙawarin zai yi wa Allah tauhidi ba zai shirka ba yazo duniya sai ya shirka to shine alladhina yanquduna ahadallahi min ba'di mithaqi wannan ra'ayi na biyu kenan ra'ayi na uku shine ra'ayin masu cewa wannan aya tana ishara ne zuwa ga faɗin Allah maɗaukakin sarki a cikin Ali Imran da Allah yake cewa idza akhadha Allahu nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqarartum wa akhadhtum ala zalikum isri qalu aqararna Kala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin Allah labarin annabawan banu Isra'ila da al'ummomin su da suka zo kowane annabi idan ya zai gawa banu Isra'ila cewa to akwai wani annabi da za a yi a ƙarshen duniya Allah ya aiko mu ne don mu share mushi fage kuma Allah ya ɗauka alƙawari mun yadda da alƙawarin Allah cewa idan wannan annabi ya riske mu muna raye za mu jingina addinin da muke mu ba addinin muna da sallallahu alaihi wasallam ke talo kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai da annabi Musa yana raye babu abin da zai yi sai dai zama cikin tawagar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa annabi Isa in ya dawo ƙarshen duniya ba zai aiki da injila ba zai aiki da alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabawa suka ga wa banu Isra'ila cewa mun yi alkawari da mu cewa mu zo mu yi wa'azi mu karantar amma kuma mu ba da labarin cewa in an aiko sun maja a kuma rasulun sannan wani manzo zai zo muku musaddiƙun lima bayyana yadaihi musaddiƙun lima ma'akun wanda zai gasgata abin da ke tare da ku na attaura da injila idan ya zo da tu'minun nabi da ku annabawan banu isra'ila da al'ummomin ku duka za ku imani da shi wala tansurun da kuma za ku taimaka mishi Allah ya ce a ƙarartun kun yadda a aqarartum kun yadda ana kanta da hamza biyu ana kanta da ɗaya wa akhastum ala zalikum isri kuma kun ɗauki babban alƙawari akan haka a ƙarar na, annabawan suka ce eh mun yadda ya Allah kuma a madadin al'ummomin musuma sun yadda idan annabin nan na ƙarshe ya zo shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za su yi imani da shi kuma za su taimaka masa wajen yaƙan kafirci da tsaye da addinin Allah Allah ya ce fashadu! to ku zama shaida wa ana ala zalikum min ash-shahid amma kuma da annabin yazo sai banu Isra'ila suka kafirci shine allazina yanquduna ahadan kuma da Allah yake tafalan ma ja'ahum ma arafu kafaru bi duk wannan malamai ne su kokarin tantance wai wanne ne alƙawarin Allah da ake magana a nan wasu kuma malamai suka ce ana nufin kafatanin alƙawuran da Allah ya da mutane wanda mutane suke karyawa wanda suna da yawa ire-iren alƙawarin daga cikin su akwai faɗin Allah ya ayyul ladzina amanu awfu bil uqud ya ku wanda kuka yi imani ku cika alƙawarin duk wani yarjejeniya da aka yi da ku duk wani kontraki da ku kula tsakankanin junanku na kasuwanci na aure na sulhu na zamantakewa na bashi da dukkanin wani alkawari da kuka kulla ku dinga cika shi da faɗin Allah wa auku bi ahadillahi idza ahadtum wala tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha alaykum kafila inna Allah ya'lamu ma taf'alun ko Allah yace ku cika alƙawari don ku dauka ya ku musulmi kuma kar ku dinga karya rantsuwa wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha bayan ka ce wallahi tallahi kaza ne kar ka je kuma ka karya rantsuwarka sai in ka ga cewa abinda ka rantse aka san shi ne mafi kyau bayan kun sanya Allah ya zama shine majibincin al'amarin ku ka rantse da sunan Allah ko ta sifa cikin sifofinsa yana cikin alƙawarin haka nan wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ku dinga cika alƙawari alƙawari abin abin abin cikawa ne haka nan irin faɗin Allah والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يسر ولا مضمجي anan gaba aya ta gaba alladhina yanqudun ahda Allah min ba'di mithaqihi za mu zo mu ji magana akan ta ita ce muke fasarawa ko to hadda ita din da irin alƙawuran aure kuma inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa akhadna minkum mithaqan ghaliza idan mutum zai auri mace alƙawari ne tsakanin shi da waliyinta cewa zai rike ta amana zai ba ta ci zai ba ta sha zai kiyaye mutuncinta da addininta ‘ya'yanta za su zama ‘ya'yan shi za su yi biyarin sunansa to wannan alƙawari ne mai ƙarfi shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina jan kunnen ku kan ku dinga kyautata wa mata domin kun mallake su ne suna matsayin kamar bayi a hannunku fa bai awanin kunna, yace kuma kun karɓe su da gun iyayensu ne da alƙawarin Allah kamar waɗannan alƙawuran. da kuma alkawari da wani zai baka ajiya ko ya baka amana ƴaƴan shi ko ya bada wasiya akan dukiyarsa bayan ya rasu cewa ga abin da za a yi akanta duk waɗannan alƙawuran wasu malamai suka ce suna cikin duka abin da Allah yake cewa allazina yanquduna ahadallahi min ba'di mithaqi suka ce saboda haka ne aka kawo shi da siga na mufradi dan ya nuna umumi cewa duk wani abu da ya shiga cikin alƙawari ya shiga cikin nan sadaka ba ana magana ne kawai akan kafirai ko munafikai kadai ban ji waɗannan malaman wallahu ta'ala a'lam a takaitan takaitawa al-imamu qabari yana cewa abinda Allah madaukakin sarki yake faɗi a nan shine wato yayi umarni da a rike alƙawari sai ya ce wa yaqauna ma amara Allah bihi waɗanda suke karya alƙawarin Allah bayan an kulla shi gaba ta biyu wa yaqauna ma amara Allah bihi an yusala kuma suna yanke abinda Allah ya umarni da astadar da shi malamai suna ganin cewa wannan abin da suke yankewa shine ar-rahim zumunta da Allah yake cewa fa hal asaitum in tawallaitum an tuftidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum yanzu nan kuna so ne ku dinga yawo cikin duniya kuna ɓarna a bayan ƙasa kuna masu yanke zumunta kun ga din sun fito anan wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala shine wa taqau arhamakum sannan wa yufsiduna fil ardi shine an tufti fil ardi barna a bayan ƙasa da yankin zumunta ita zumunta wata wato sifa ce daga cikin siffofi na Allah maɗaukakin sarki kamar da yake cewa a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ar-rahimu shujnatun minar rahman ita zumunta ko mahaifa wata tsoka ce daga jikin sunan ar-rahman Allah ya halicce ta daga jikin sunan shi ar-rahman sannan ya tsaga mata suna khalaqa Allahu min ismihi washtaqqa hasman min ismihi sannan Allah ya sanya mata suna daga sunan shi sannan ya umarni da a kare ta sannan kuma za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar alkiyama zumunta da alƙawari dinnan su biyu za su zo su tsaya a gefen siraɗi suna taimaka ma wanda ya sa da alkawari da wanda ya sada zumunta za su taimaka mushi wajen ya tsallaka siraɗi lami lafiya wanda kuma ya yanke zumunta yake kuma cin amana alkawari shi kuma sai ingiza shi ya fada cikin wuta wal iyabu billah saboda haka abinda ake ishara a anan wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal malamai suka ce ana ishara zuwa ga zumunta wata magana kuma da ibnu kasirin ya kawo yake cewa wakilal muradu a ammu min zalika wasu kuma suka ce abinda ake nufi a nan ma yana da fadi kamar yadda wancan alƙawarin yake da fadi to haka nan ma maganan ne ake yankewa to shi ma yana da fadi fa kullu ma amara Allah bi waslihi wa fi'lihi fa qata'uhu wa tarakuhu duk abinda Allah yace a sadar da shi duk abinda Allah yace a aikata sun yanke ba sa aikatawa kamar ita kanta zumunta ɗin kamar ainihin haƙƙin makwabtaka kamar sadar da sallah da lokacinta kamar sadar da sadaka da ainihin wato zakka ga ma'abotanta kamar sadar da saƙon addinin musulunci ga masu buƙata su san shi duk wani abu da ake so a sadar in ka yanke shi to kana daga cikin wa yaqtauna ma amara Allahu bihi ayyusala Allah ubangiji ya tsare mu al-imamu abdurrahman ibn nasir sa'idi yana ƙarin bayani akan wannan abin da muka ji daga ibn kathir yake cewa wa hadha yadkhulu a ashiya'u kathira wannan yanke zumunta wannan yanke abinda Allah ya ce a sadar abubuwa da yawa suna shiga cikin shi fa inna Allah amara na an nasila ma bainana wa bainahu bil imani kuma Allah ya umarce mu mu sada alakar da ke tsakankanin da shi mahaliccin mu ta hanyar imani da shi wal qiyami bi ubudiyyati da tsayuwa akan bautarsa kuma bainana wa baina rasulihi bin iman bi Allah ya umarce mu mu sada alaƙar mu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar imani da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wa mahabbatihi ta hanyar kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa ta'azirihi ta hanyar kare shi da girmama shi wal qiyami bi huquqihi da tsayuwa akan haƙoƙinsa bin shari'arsa yi masa salati girmama mutanen gidansa ƙaunansa, habbansa da alul baiti ɗinsa yana cikin haƙoƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kar abota wa Allah sai da abin da shar'anta wa ma bainana wa bainal walidaini wal aqarib da kuma sada abin da ke tsakankanin mu na zumunta tsakanin mu da iyaye da makusanta wato tsakanin mu da iyaye tsakanin mu da ƴan uwan iyaye tsakanin mu da ƴan uwan mu da aka haife mu gida ɗaya tsakanin mu da ainihin wato ƴan uwan ko kuma ƴaƴan Yan uwan iyayenmu da sauran dai ma'abuta zumunta da aka sani wal ashab da kuma sada abin da ke tsakankaninmu da tsakanin abokanmu na mutunci da girmamawa wasa'ilul khalq da sada abin da ke tsakankaninmu da sauran mutane kamar malamai kamar shugabanni kamar sauran al'umma musulmai bil qiyam bi huquqihim allati amara an kowane mutum a yi masa abin da Allah ya ce a yi masa na mutuntawa da girmamawa ko ba shi haƙinsa sai asiri yake cewa fa mu'minuna fa wasalu ma amara Allah bihi an yusala min hadhihi al shi mu'mini shine wanda yake sadar da dukkanin waɗannan abubuwa da Allah ya ce a sadar da suna haƙoƙi wa qamu biha atamma qiyamin kuma suka tsaya suka aikata abinda aka ce su aika cikakken aikatawa wa amma alfasiquna faqata'uha su kuma fasikai sai suka yanke dukan wannan wa nabazuha wara'ahum suka yi wurgi da su bayan bayan su abina anha suna masu kauda ido daga barin su bil fusuqi wal qati'a suka rike fasikanci da yanke zumunta wal amal bil ma'asi suna ta aikata saban Allah wal istadi fil ard da kuma barna a bayan kasa wannan ita ce fasara ta uku cewa wanda abinda ake nufi a ta biyu kai Shi ne duk wani abu da aka ce a sadar in ka yanke ka zama cikin haka akwai kuma fasara da al-Imam Ar-Razi ya kawo a cikin tafsirin sa Mafatihul gaibi inda yake cewa ma'anan allazina yan alladhina ahadan ya yace hiya khisalun sitta wasu siffofi guda shida ake magana ta uru ilal munafiqina wanda suke na munafikai ne kanat fihim ita ce tare da munafikai ya ce wala tazalu duk inda ka samu munafiki za ka same shi da wannan sufofin guda shida su ne ukun can cikin hadisin nan idza haddasa kazaba wa idan wa'ada akhlafa wa idan akmina khana ko wa idza khasama fajara ya zo da hako sai ce kuma sai kara da waɗannan naqdul ahad qat'u ma amara Allah bihi an yusal wal ifsadu fil ard yace waɗannan guda shida su ake nufi siffofin munafikai su ake nufi nan ga da jidu waɗannan maganganun malamai ne Allah ya ce ula'ika humul khasirun lalle waɗannan su ne ma'asaranta wato masu yanke alƙawarin Allah masu barna a bayan ƙasa masu kawo barna a bayan ƙasa masu yanke alƙawarin da Allah ya aka yi da shi masu yanke zumunta da waɗannan sun yi asara saboda sun nesanta kansu daga rahama Allah babu asarar ta kai mutum ya rasa ainihin rahama Allah ubangiji Allah ka tsare mu daga rasa rahamaka sun yi kama da mutum wanda yake shiga cikin kasuwanci ya sanya jarinsa ya saka ra'asumal ɗin shi wato capital ɗin shi a cikin wata kasuwa da tunanin zai samu riba sai ya ainihin wato rasa wannan kuwa kuɗin na riba kamar da muka ji a baya fama rabi har tijaratu kuma kanu muhtadi saboda haka da kafiri da munafiki duka suna cikin asara ne a game da rayuwarsu da makomansa Allah ta tsare Ibn Abbas yana cewa kullu shay'in sabahu Allahu ila ghairi ahli al-islam min ismin mithli khatir fa inna ma ya'ni bihi al-kufra duk abinda aka danganta ma wasu wanda ba musulmai ba ana nufin wani abu wanda yake kamar irin wannan khasiruna ba ya shafi kafirai ne amma idan an danganta shi zuwa ga musulmai ya shafi zunubi idan aka ce musulmi ya yi asara to ya yi zunubi kenan aka ce wa kafiri yi asara to ya mutu babu imani kenan ana iya cewa musulmi ya yi asara wato ya samu wani zunubi zai tauye mishi ladansa waɗannan ayoyi guda biyu suna da fa'idoji da yawa daga cikin fa'idojinsu akwai tabbatar da siffar alhaya'u ga Allah maɗaukin sarki Allah madaukakin sarki yana da siffa ta alhaya mun ji a baya ita ce karamcin Allah madaukakin sarki da kuma kore masa ɗayan siffar wadda take ita ce siffa ta wato nauyin magana za a faɗa da hausa wato kin faɗan abin da ya kamata a faɗa a lokacin da ya kamata a faɗe shi sannan kuma waɗannan ayoyi suna nuna mana haɗarin da ke cikin izgili da addinin Allah domin cewa da suke wani Allah yake nufi da wannan zancen fa amma na kafaru fa yaqulu ma za a arada Allahu bi hadha masala irin wannan magana da ka faɗa kana ganin kamar ba komai bane a faɗa maka wata aya ko wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da inganta daga gare shi sai ka ji karatun baka saba je shi ba ko abin yayi maka nauyi ko abin yana da direct effect akan rayuwarka da wani kawai sai ya tsaki ya ce gaskiya malaman nan a dai dinga dubawa wannan karatun bai kamata ana kawo shi yanzu irin nan wajen wannan karatun ai ba a yayin shi wannan magana ba ni ban yadda da ita ba to wannan magana da kake gani kamar kaɗan ce za ta iya halaka ka shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal abda la yatakallamu bi kalimatin ma yatabayyanu fiha mutum yana iya faɗan magana guda ɗaya bai tsaya ma ya lissafa ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tana iya wurga shi ƙasan wutan jahannam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wasu mutane guda biyu ɗayan su wato suna da aboki na uku sai suka samu labarin ya rasu ana cewa ya mutu sai wani ya ce Allah ba zai gafatawa nan a cikin sai ce kamar misali ka san wani mutum wanda yana yin saban Allah ba yi da kirki yana fasikanci amma musulmi ne yana mutuwa a ga mutane sa daga gawa sai ta ah, na fa kenan yanzu yana can ana daka shi waye gaya maka me yana ka a ciki ta aiwa na kan wallahi bai da za a yi tsira wannan mutumin yana faɗan wannan kalmar sai Allah ya yi wa annabin wannan zamani wahayi ya ce man zallabi ya ta'alla alayya waye wannan yake min zangayi ko ya ta'ala alayya waye yake rantsuwa a madadina anni la aghfiru li abdi cewa wai ni Allah ba zan iya gafartawa bawa na ba Allah ya ce wannan annabin a sanar da wannan mutumin a sanar da al'ummar duniya cewa na gafarta wancan mai laifin saboda Allah ya kunyata wannan mai zangayi da shiga sharaba shanu ce shi kuma da yake ganin kanshi mutumin kirki na bata aikin shi gaba daya za ka kalma ta kwaya ɗaya ya faɗa wanda yana ganin kamar ba komai ce, amma ta kai shi wutar Sau da ka izgili da ayoyin Allah da sakin baki a lokacin da ake faɗan al'amarin shafi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya shafi al'amarin shari'ar Allah ba aiki ne da za ka ban kana shi ko ka ji an faɗi wani karatu wanda baka gane ba ko yi maka tsauri ko ba haka kaso ba to idan kai mumini suka ce sami ina wa a tsara mun ji ya Allah kuma mun bi idan kana da wani damuwa to ka yi shiru kar ka faɗa shi ma kan shi rashin faɗan na nuna cewa kana da nasibi a imani kamar da sabai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗayan mu yakan ji wata mummunar kalma a cikin zuciyarsa wanda inda ya faɗa ya san ya halaka amma ba zai iya faɗi ba annabi ya ce ai wannan ma imani imani da ke zuciyarka shi ke rufe bakinka ka kasa faɗa mummunan magana da aka mu gane jama'a haɗarin da ke cikin izgiri da ayoyin Allah haɗarin da ke cikin izgiri da shari'ar Allah domin yanzu muna rayuwa a wani zamani da an ce zamani na yanci new world order democracy liberalism wane ne ga sunan concept iri-iri marasa hankali na wasu fasikai to mutane suna ganin wai suna da liberty na duk abin da suka gara masu fara kuma a lokacin da mutum zai zagi shari'ar Allah idan an ko an ce bai kyauta ba sai a samu wasu fasikai yan uwan shi wasu ma da ƙasar waje su suna kare shi ya yancin faɗan albarkacin bakin shi ai yancin yancin ta faɗa to a lokacin da suke kare ka a duniya idan an je gaban Allah za su iya kare ka kana musulmi kayi wa Allah laifi kayi ta'addanci a cikin magana wai kuma ka wasu arna su goyi bayan ka ko kuma ka ɗauka shi kenan kai ka tsira ka zama wani celebrity ka zama wani figa da ake fira da kai ko ina ana nuna ka wani ma a ɗauke shi a kai shi wata ƙasa ko a kai shi wani taro na wasu 'yan iska ya je jawabi wai akan shi ya zama babban fasiki wanda ya rena Allah to shikenan inna rabbaka bil mirsal ubangiji yana nan yana jiran ka kata so da ka mu kiyayi wa Allah izgil sannan mun ji wani abu daga cikin ishara da alqur'ani yayi game da ilmomi na kimiyya wanda ya shafi kimiyya halitta da ake ce ma sauro mun ji wannan bayanin a takaitacce sannan kuma mun ji cewa wato kari alƙawarin Allah fasikanci ne duk wani alƙawari da aka yi da kai a matsayin na musulmi aka baka alƙawari cewa ga abin da ake so ka yi wajibi ne ka cika wannan alkawari wannan ya haɗa har da alkawura da ake yi da mu a wajajen ayyuka da appointment da ake bamu sawa'un civil service ne ko private ne ko political ne ko waye ka yi alkawarin za yi adalci za ka yi gaskiya za ka riƙe amana to fasikanci ne ka je ka dinga almundahana da cuta da babakere da son zuciya da nepotism da duk abubuwan da muke ganin suna faruwa waɗannan duk alama ne na fasikanci wato mutum ya kwaɗe rigar biyayya Allah ya sa rigar shedanci yana ganin shi gagarare ne Allah ka tsare sannan kuma wannan yana mana ainihin wato dan kunne akan yanke zumunta da dukkanin sauran abubuwan da Allah ya umarni da a sadar da su musamman ita zumunta sadar da ita yana daga cikin alamun imani sannan kuma yanke ta yana daga cikin alamun taɓewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi maganganu tsewa akan zumunta da sadar da ita tunda kan abu da shafi sadar zumuntarka da iyayenka mahaifa da ƴan uwan iyayenka da abokai abokan zumunci ko abokan amana na mahaifanka da kuma sadar da zumunta da ‘yan uwanka na jini makusanta wato wa da ƙani da ƙanwa da kazin da ire-irensu haka nan dai kowanne gwargwadon zumunci da ke tsakankanin karsu da kuma hatta ma sada zumunta da abokan iyaye bayan shuɗewar iyaye da sada zumunta da ‘yan uwan matanka wato surukai suna cikin da ake so a sada zumunta sada zumunta kuma tana komawa ne zuwa ga abin da ya shafi wato a abin nan al wato al'adun mutane kowace al'umma akwai abin take gani a shi shine sada zumunta ziyara ne kyauta ne shiga cikin su ne da sauran abubuwan da dai idan kana yi a al'adance za a siffanta ka a ce wane ne sada zumunta ne wanda kuma in ba ka yin su za a siffanta ka a ce wane ne yanke zumunta ne sannan kuma kowa zai yi ne gwargwadon ƙarfin shi da abin da Allah ya huwace mishi kamar da muka ambata a baya sannan kuma wannan aya har ila yau tana yi mana ainihin wato tsoratarwa game da saban Allah wanda ake kira da suna fasikanci Allah ka tsare to da dai maganganu da yawa da malamai suka yi sai mu tafi zuwa fadin Allah madaukakin sarki kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata na'am you. Allah madaukin sarki yake cewa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata me yasa kuke kafircewa Allah wa kuntum amwata alhalin da kun kasance matattu fa ahyaakum sai Allah ya raya ku thumma yumitukum sa'annan kuma zai kashe ku thumma yuhyikum sa'annan kuma ya raya ku thumma ilayhi turja'una sa'annan kuma izuwa gare shi kuke komawa wannan ita ce aya ta ashirin da takwas. wanda a cikin ta akwai tattaunawa mai tsayi da zamu zo mu ji a gobe insha Allah game da meye ma'anar cewa kuna halin matatu sai Allah ya raya ku sannan kuma ya kashe ku ya sake raya ku me yake nufi da wannan zamu ji maganin malaman tafsiri akai ah, muna so mu shiga da wasu tambayoyi kafin lokaci ya ƙure kafin tambayoyin ina mana tunatarwa game da cewa mun shiga wato lokacin lokaci mafi falala a cikin waɗannan kwanaki na ramadana waɗannan kwanaki na ƙarshe goman ƙarshe kwanaki ne dukkaninsu albarka ne kuma a cikinsu ne akwai layarsul ƙadari ana so musulmi mu ƙara ba da himma mu zage damtse wajen ibadoji a waɗannan kwanaki Aisha radiyallahu anha tana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance da kashin kwanaki goma na ƙarshen Ramadana yakan zage damɗe, ya nisanci makwancinsa ya kuma tada mutanen gidansa dan ayi ta sallah ayi ta ibada ayi ta neman gafara Allah a dace da nufin qadari saboda da ayyukan da ake na alkhairi sai a ƙara waɗanda ma ba a yi sai a fara da neman Allah madaukakin sarki ya karba kuma a yi su dan Allah sannan abu na biyu a muna so mu saka wato a ƙarin zance game da abin da muka tattauna a cikin hudubar mu game da wannan masallaci namu da albarka an ba mu labarin cewa wannan masallaci wani bawan Allah wanda ma ba a san shi ba wanda ya ɓoye sunansa shi ya gina shi ubangiji Allah ya karɓa masa Allah ya saka mishi alkhairi yana daga cikin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi da yake cewa duk wanda zai iya ya samu wani aiki ɓoyayye tsakanin shi da ubangijinsa to ya samu mai dinga yi man istata'a an kuna lahu khabi'atun ku wa bain rabbih falyaf'al duk wanda zai iya samu wani aiki ɓoyayye wanda mutane ba su san yana yi tsakanin shi da Allah ne kawai yake yi to ya kokari ya wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi kyan sadaka shine wanda ka bayar da hannun dama hannun hagu bai sani ba wato ana so duk aikin da za ka yi wanda ba sallah ba ta farilla wanda dole ka yi ta a cikin mutane wanda ba azumi ba ba sallar juma'a ba ba aikin hajji ba waɗannan dole a yi cikin mutane don kurkunai ne to ka dinga ɓoye su iya waka. domin wannan ɓoyewan ya fi kusa da ka samu ikhlasi ya fi kusa da a ce ba a samu rabon da ya a ciki ba to duk mutumin da zai zo ya wannan aiki a ce kuma ba a ma san shi ba babu shakka dole a mishi fatan alkhairi cewa akwai alamar dan Allah yi to muna fata Allah ya karba mishi sannan akwai complain kan cewa a wannan facility na masallacin ana shan wahala wajen watin gudanar da shi saboda a wannan zamanin mun sani ba zai a gudanar da masallacin irin wannan ba sai an buƙaci kuɗaɗe dole akwai buƙatar kuɗaɗe da suka shafi sanitation tsaftace masallacin da tsaftace banɗaki da suka shafi yadda za a ba da security yadda za a biya ma'aikata masu aiki da kula da masallacin yadda za a biya kuɗin wuta yadda za a sai mai na fetur ko na gas na sauran ayyuka waɗanda dukkanin kuɗaɗe suke suke laƙumewa wajibi ne mu da muke musulmi da muke sallah a wajen mu ɗaukar wa kanmu gabarin cewa za mu dinga tattara waɗannan kuɗaɗe don a dinga gudanar da wannan ayyuka akwai buƙatar kuɗaɗe tunda kuma muna da kwamitin masallaci wanda suke tsayayyu akan wannan aiki Allah ubangiji kaka musu alkhairi sun ba da lokutan su sun ba da experience su na sanin makamar gudanarwa don su bayar da wannan masallaci ko kuma sai mu taimaka musu da abin da za mu iya da yin fi zuwa sa'atin min sa'ati kuma ku alaihi rizqu fa yun fi ma atahu Allah wanda ke da wadata ya ce daga wadatar shi wanda bai da wadata ya ce daga dan abin da Allah ya bashi sabai sun kasance idan aka ce ai sadaka wani zai kawo duka kayan da yake da shi kamar sayyidina Abubakar wani ya kawo radi kamar Umar wani kuma ya kawo tafin dabino cikin tafin hannun shi talaka ne wani kuma bai ma da dabino cikin tafin hannun sai zai ce to shi kuma zai aiki da karfinsa shi dan kwana ne za ka mu dinga sa hannunmu a cikin aikin alkhairi don mu tanadar wa kanmu abinda za mu samu a mutsururuta mu samu ranar gobe alkiyama Allah ya sa mu dace daga cikin kwamfulin da aka yi shine masallacin nan akwai inda yake likin idan damuna ta yi a ce dukkan masallacin nan in ana ruwa kuma zai dinga sauka a ƙasa yana jika kafe ko yana taɓa kayayyakin wuta har yakan jawo a samu tripping na wuta ko ko a samu spark wanda wannan kaga yana da haɗari kwarai saboda haka ana buƙatar kuɗaɗe waɗanda za a yi gyare-gyaren da suka shafi waɗannan abubuwa Allah ya ba da ikon taimakawa wannan yake cewa na hukuncin azumin wanda ya yi sahur ko buɗe baki da abin mayi wanda aka zo sahur ya sha wiwi ko ya sha kodin ko ma wannan taba sigari azumin shi yayi dan azumin shi azumin shi yayi kuma zunubin wannan laifin yana nan Allah ta tsare mu daga shaye-shaye yana daga cikin halaye mafiya jawo barna a cikin al'umma shine yaduwar shaye-shayen kayan maye tsakanin musulmi Allah ta tsare na biyu yake cewa malam muna da masallaci a kofar gida amma wani lokaci sai mu ra masallacin dan mu zo babban masallaci mai sallah yin hakan bid'a ne ko ko laifi ne eh ba daidai bane ga masallaci kusa da kai na musulmi ka tsallaka shi ka tafi wani masallaci kuma shi ma na musulmi ne ba daidai bane sai dai ka rasa sallah a can sai ka zo wani masallacin domin haka yana haifar da gaba da ƙiyar tsakanin musulmi domin suka ga kana wucewa baka sallah da su abin da su dauka shi ba kai da musuluncin su ba. baka da kuma wani dalili na haka zaka daina kaga ana sallah kai sallah a masallacin da yafi kusa da kai wanda yafi kusa da gidanka ko ofishinka ko kasuwarka ba daidai bane tsallake masallatai zuwa wasu masallatai daban inda ba masallaci ne alfarma na makka ko na madina ko na baitul maqdis wannan yake cewa a wannan ya halatta mutum idan ya ga wani cikin masallaci ya ga wani cikin masallaci a gaba ya zo ya wuce zuwa wurin inda akwai mutane a bayan sahun kamar yana magana akan takhattir riqab ratsa mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana musamman ranar juma'a ka hango wani wuri guda ɗaya a can wani sahu ka dinga taɓa kafaɗin mutane kana cewa su buɗa ma sai kashi ba kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ake ce mata khaffir riqab babu kyau a wannan ce kuma ina son san kuncin azumin wanda mazi ya fito masa alhalin yana azumi saboda yawan sha'awa idan mazi ya fito mutum mai azumi azumin shi na nan amma ya rage mishi falala kawai mutum ne mai azumi da yake zaunawa idan ga zance na banza yana sakin baki azumin shi na amma ya rage mai falala to haka wanda ya mazi wannan kuma ya ce a ina ya kamata a yi sallar idi lokacin korona ana yi a cikin masallatai yanzu kuma da babu korona ba ruwan sama ina za a yi sallar idi dama ana yin ta ne a bayan gari al'allama muhammad ibn muhammad da littafi musamman akan sallar idi a daji ake yin ta bayan gari ba a cikin masallatai ba haka nan professor muhammad sani umar rijiyar lemo malaminmu da ke kano hafizahullahu shi ma yana da wani bahasi kan haka ba daidai ba ne wannan wata bid'a ce mai da masallatai na juma'a wasu ma habba na juma'a ba su zama wuraren yin sallar idi permanentin sawa'un da uzuri ko babu ba daidai ba ne kamata yi a fita wajen gari ko wani gefe ko wani filin makaranta ko wani waje dai inda yake fili ne ba gidan ne ba ana ake sallar idi shin akwai hisabi tsakanin bil adama da sauran halittu kamar sauro ko kunama ko maciji waɗannan halittun masu cutarwa idan suka cutar da mutum ya halarta ya ɗau matakin kashe su ko kuma idan yana tsoron za su cutar da shi amma in ba haka ba babu ruwan su kuma tabbas akwai Allah yana fitar musu da su akwai hadisin mata wanda manzo Allah sallallahu alaihi ya bada labarin cewa Allah zai saka ta a jahannama saboda ta kama kulya, mage ta daure ta a gidanta bata bata abinci ba ko bata bata ta sake ta tafi ta samu abincin ta ba kai idan mutum fitar da dabba sawa'un dabbobi ne na gida ko na jeji haka nan babu dalili ka fitar da su akwai hisabi dan ba bayan ka bane bayan Allah a ah, wai ina hukuncin mutumin da yake azumi ya bada yayi donating jini magana mafi inganci duk mai azumin da ya je aka zuki jinin shi da yawa wanda ya kai za a yi donatin leda ɗaya ko biyu azumin shi ya kare amma idan ɗan kaɗan ne wanda ake ɗiba don yin wani test kuma za maka test na malaria ko za a yi mace eh, da ake ci mishi eh, PT pregnancy test ko wani abu to wannan babu komai amma wanda za a ji daɗin na leda guda to azumi ya kare eh, wannan kuma wani ne shi kuma lafiyar shi lau amma baya azumi amma kuma yana sadaka yana ma yin tsarin masu azumi wai zai samu ladan da masu azumin suke samu <laughs> to farko dai yana cikin garari sosai kasancewa shi baya yin azumi kuma yana musulmi sahihi baligi ya karya rukuni daga cikin rukunan musulunci kuma wajibi ne ya tuba ya koma ga Allah ya yi ta istighfari yana neman Allah ya gafarta mai zunubin gangancin da ya yi na cin abinci cikin watan ramadana ko da rana ɗaya ne ƙwallin ƙwal balantana kuma a ce wata guda wataƙila kuma al'ada shi kenan duk shekaru to babu shakka wannan yana cikin saban Allah ba ɗan kankani ba ladan ciyarwa kuma da yayi wannan kuma ya danganta ga niyyarsa ya danganta ga irin aikin domin ana samun mutanen da ma ba musulmai ba da watan azumin nan suna ciyar za ga wani ma irin nan irin birnin Abuja nan za ga wani ma ba ma musulmi bane amma zai gayyaci mutane zuwa iftar gidansa ko kuma kullun yana yin package na abincin iftari yana wa talakawa a kusa da shi ana san kun fi da sanin kaga wannan wannan yayi aiki yayi aikin baban giwa domin babu imani su ne ranar alkiyama Allah yake cewa na? ila ma amilu min amalin jallahu haba mansura mutum zai ga aiki ga aiki amma tunda babu imani Aisha radiyallahu anha ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da wani dan uwan babanta wani baffanta da ake cewa Abdullahi ibn Zudan a garin Makka kowa ya san shi cewa mutum ne mai sadaka da kyauta da taimakawa makusantan shi sai ta ce ya manzo Allah wane na da yake aikin alkhairi tsawon rayuwarsa kowannen zai mishi amfani ranar alkiyama annabi ya ce ba mai amfani ba jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda dai da rana daya bai taba cewa Allah na tuba ka yafe ni ba wato bai taba dan kalmar shahada ya tube ba addini saboda ka tausaya mutumin da yake aikin alkhairi kuma bai da imani wanda zaka tausaya mu mai imani wanda kuma bai aikin alkhairi amma shi wannan nabi ya dan fi sauki saboda imani shine lifeline da zai tsiratar da shi ko yayi ne idan akwai imani ko an buga an raya ko an kai an kawo insha Allah zai kai labari amma babu imani ko mun kyan aiki na banza ne Allah ya kyauta bar mu saurara haka insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gobe Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر عباداتنا وأتمم لنا شهرنا تائبين ومؤتقين من النار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين